Ƙungiyar dattawan Arewan ta samu goyon baya daga wurin waɗansu ƙungiyoyin matasa da ke shiyar Arewa. Ƙungiyoyin sun ce a shirye suke su haɗa hannu da dattawan domin haƙƙarsu ta cimma ruwa. Imran Wadanas shine shugaban ƙungiyar inganta rayuwar matasan Arewa ko kuma arewa youth development association wannan kara da za a yi in ma za a yi ta ba guda za a yi ba bayan sun kai tasu a matsayin dattijan arewa mu ma matasan arewa za mu kai ta mu karai mu tabbatar da cewa gaskiya ta tabbata akan hukuncin da ya kamata a yi mashi domin zaluncin da ya yi domin rashin kyautawa da ya yi domin son zuciya da ya sa na bangaranci wanda ai akwai wurare da yawa da ake samun matsaloli ana samu a plateau state ana samu a taraba state ana samu a benue state a nan arewa da ake magana arewa a ina aka taba zuwa aka yi wannan rashin mutuncin da shi sa muke kuka da manyan mu sun yi shiru ba su ciya komi amma yanzu mun samu kyakkyawan natsuwa kuma muna godiya da Allah da ya sa hankalinsu ya dawo suka fahimci bakin cikin da muke ba mu kaɗai ke damu ba da haka mu muna tare da su ɗari bisa ɗari kuma za mu goya musu baya kuma ina tabbatar make bacin su sun gama ta su ƙarai mu ma za mu kai ta mu ƙara dole sai an yi hukunci akan wannan bawan Allah. Daga ƙungiyar Network for Justice kuma Malam Aminu Sule ya ce kungiyar su na goyon bayan duk wani yunkuri da za a yi na kare haƙƙin bil'adama. Gaskiya duk wani abu da zai kare haƙƙin jama'a ko al'umma kungiyar mu na farin ciki da shi kuma tana goyon baya ɗari bisa ɗari. Saboda haka duk irin wannan keta haƙƙin bil'adama da aka ta yi don muna goyon bayan a bincike su kuma a hukunta wanda aka samu da laifi kin ga tun lokacin sojoji haka muka yi ta fama da su dangane da keta haƙoƙin jama'a da suka dinga yi mun ta maganganu inda za mu shiga kotu mun shiga inda za mu wayar da jama'a kai mun wayar musu don haka nan mu muna da sha'awa ne muna so ne mu ta zama kamar tana da matsayi wurin kare hakkin bil'adama kamar yadda dokokin duniya ta tanada ya zama kowa ya tsaya matsayin shi ba a taka haƙƙin kowa ba Shi kuwa Mark Amani na kungiyar Middle Belt Forum ya ce duk tarurruka da kungiyar dattawan Arewa suke yi ba su cika gaya wa juna gaskiya ba saboda haka shi baya goyon bayan su. Ni ina kira da waɗanda suke cewa su dattawan arewacin Najeriya to idan za a yi taron nan a gayyaci kowa da kowa kuma a ba kowa daman ya faɗi ra'ayinsa yanzu ni da da ke idan muka je in ba za a amfani da waɗansu dalilai ba na gaya miki ba za a bari mu yi magana ba ba za a bari mu faɗi ra'ayinmu ba sai dai waɗanda aka riya ka tsara su ne za su yi komai da komai shikenan a ce an watse sai abin da dama ba za a rasa ba wanda aka riya ka zauna aka shirya shi domin a cuci al'umma to gaskiyar magana idan ba za a zauna a gyara ba a nemi ra'ayin kowa da kowa sannan mu fito mu gaya kanmu gaskiya na gaya miki na sake nanatawa zancen banza ne zancen banza ne domin duk mutum kai ko mahaukata ne a kullum yau za su taru akan abu guda da gobe su taru akan abu guda da ji su taru akan abu ina gaya miki aikin banza suke yi kuma cutan mutane suke yi yaudarar mutane suke yi wannan yunkuri da dattawan arewan suka ce za su yi na kai ihejirika kotun duniya na ci gaba da ɗauka ɗaukan hankali a ɓangarori daban-daban na ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.